أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعوانا يمتشي نالتني goma sha hudu ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1443 daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da 23 ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya a kowane mako irin wannan na litini idan ba manta ba muna darasin tauhidi yadda muke karanta wannan littafi na fathul majid kuma idan ba manta ba muna nan a cikin babin da ke magana akan wato kariya da gudunmawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayar don tsare tauhidi da toshe dukkan wata kafa da ka iya aika mutum zuwa ga shirka da hada Allah da wani har ila yau da fassarar ma'anan fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wannan shine babun da muke kuma hakan ya kai mu a cikin sharhi shafi na wato 259 daidai tsakiyar shafin a sharhi inda malam ya ce wa qala ibnu al-qayyim rahimahullah an ga wajen shafi na 259 tsakiyar shafin inda malam yake cewa ƙara ibn al-qayyim rahimahullah an ga wajen ku ke ce ma idi ina fata muna fahimta daga nan kuma sai malam yake cewa wato ma'qudun min al'ada wal i'tiyad wato an samu wannan kalma ta idi ne daga wato ada ada din kuma anan abin da yake tafi da ita ba na auda bane ana nufin wato na dawowa na kai al'ada afwan an saba da abin bisa al'adan abin da yana ta zuwa yana dawowa yana ta zuwa yana dawowa an gane ko wal i'tiyad da ainihin wato sabo da ita abin an saba da shi duk mun saba duk ɗaya ga watan shawwal ran karamar sallah ne aka yi ba gaba sawa an yi azumi 29 ne ko 30 in dai ɗaya ga watan shawwal ne duk inda kake a duniya kawai kace yaran sallah ne karamar sallah ne in dai goma ga watan zulhajji zulhajji ne kace kawai babban sallah ne. ina ba da muna bayan ba an san abin ba to haka al'amari yake zuwa yake dawowa an fahimta malin ya ce fa'iza ka na ismallil makani idan wannan idi ɗin suna ne na wuri ko na bigire fahuwal makanun labi ya da fihil isima idan aka ce idi akan wannan ana nufin gurin da ake nufin taro yanzu kaga aikin hajji ai taro ake yi ba kaɗan ba haka ne da sauran gurare na ibada ya ce to wannan ana nufin taro ne a wurin wantiya hilin lil ibadati wa ghairiha da kuma kebantuwar wurin hanyin ibada da wasu abubuwan da ma ba ibada din ba akan je don buɗe ido yanzu idan mutum ya tafi saudiya a irin wannan lokacin da ba lokacin zahama na aikin hajji ba? za ka ga ya je wurare na mashayar mashayar din nan su ne wurare da ake gabatar da ibada zai je arfa ya kalli dutsen arfa ya hau dutsen arfa ba kowa ya je gurin jifan shaidan ya ga yadda ake jifan shaidan ba kowa ya leƙa ma ya gani ina fata muna fahimta kaga ai yanzu wannan abin da yake tourist ne ko wato yawon bude ido ne an fahimta ya je ne don ya ba idan sa abinci don ya cire kwantsan idanunsa a fahimta wannan zai je masjid ibnataini a madina ya je masjid al-ijaba ya je ina ya je sababu masajid dai ruwa nan gurara ba ta ban wato uhud ba uhud in ya je ya je ibada saboda annabi ya ce a je in ya je bakiya ya je ibada ina fata muna fahimta in ya je masallacin kuba ya je ibada domin annabi ya ce a je ana fahimta amma a makka wato a cikin wayannan wurare sai ya tafi dutsen fau ko ya tafi jabalin nur kamar yadda na faɗa shine inda gare kira yake inda aka fara yin wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan duka kaga ya ga shi da kansa idanunsa kaga ana yin ibada a wannan gurare wasu da zai zai sannan kuma ana iya zuwa don wani abin na daban kamar buɗe idanu a gani nan ne wuri kaza nan ne wuri kaza an fahimta tsayin malam ya ce kama annal masjid al-harami gashi nan ma ya ce kamar yadda masallaci mai alfarma wa da mina mina ba ta najeriya ba fa ta jihar meja eh dan ga an ce mina a wannan minan ta saudiya wadda ake ibada cikin ta wanda alhaji yake fita ranar tarwiya ya je ya bauta ma Allah a wannan wuri da zai ibada ya zauna ya yi ta ibada ya fita ainihin wato gurare a ranakun da ake fita kuma ya dawo ya ci gaba da wato jifan shekan kamar yadda aka sani ana fahimta? to ya ce to masallaci mai alfarma da kuma wato mina wa muzdalifa da muzdalifa wa arafa da wurin arfa filinsa wal mashair da wurare na mashair su na baku misali ɗazu duk wuraren da kuke na ambata su ake ce mashair wurare da da an faɗe shi an san alama ce ta addinin musulunci an fahimta a ina so in ba da misali ne yanzu kamar misali idan ka ce cross kai sha'ira ce ta zuwa ta kiristoci ne sha'ira ce ta kiristoci wannan ɗaya gina idan ka ce wato safa da marwa misali sha'ira ce ta zuwa ta musulmai ce yake ciki ta fahimta to haka abin shi yake ce mu masha'ir wurare na sha'air inda yake na addinin musulunci a ibadojin da ake gabatarwa a wayannan wurare to ya yace wayannan wurare gaba ɗayan su ja'ala Allahu idan lil hunafa'i wa masabatan Allah ya sanya su su zamanto idi ne ga masu bin tafarki an gane ko da kuma wuri na neman lada in ka je akwai lada sai ibada saboda mai sai bi lokaci bayan lokaci suna maimaituwa a gare mu ko ina fata muna fahimta suna maimaituwa a gare mu a matsayin mu na musulmi malam ya ce kama ja'ala ayyamul idi fiha idi kamar yadda Allah ta'ala ya sanya kwanuka na idi a matsayin idi wa kana lil mushrikeena a'yadun zamaniyya wa makaniyya kuma mushrikai su ma suna da lokaci na idi na zamani da kuma guri wato zamani kaza suna idi lokaci kaza a wuri kaza shi ma idi ne a wurinsu su ma suna da wannan ma ja Allah bin islami lokacin da addinin Allah lokacin da Allah ya zo da addinin musulunci Ha sai ya bata waɗannan idoji da suke yi su kiristoci da yahudawa an gane ko wa awwada hunafa minha sai Allah ya canza da wato tafarki na kwarai wato idil fitri wato da idi karama wa Idil nahari da babbar sallah wacce ake yanke-yanke wa ayyamu mina da ainihin wato kwanuka na mina wato kwana uku nan da ake yi an fahimta na bayan idi wato eh, ayyamin ma'adudat an gane ko kama awwadahum min ayadil mushrikin al makaniya kamar yadda ya canza da kidi na mushrikai na gurare na bigire ya canza da Ka'aba wa minan da minan kanta wa muzdalifa da muzdalifa wa arafa da arfa wal mashair da gurare na mashair wato kamar irin su masjidil mash'ar haram ina fata muna fahimta da sauran gurare kamar yadda na ambata dazu qauluhu maganar annabi a wannan hadisi da yake cewa wasallu alayya yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum domin sallar ku tana zuwa gare ni duk inda kuke inda kun mun salati daga nan to salatin zai saka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je aikin haji ko umara ce da Allah ka gaida mun da manzon Allah ba a daga inda kake cewa annabi salati talatin zashi na baku labarin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ko Allah ya ji kansa da rahama yadda ya karantar da wannan askari wato wannan security na Saudiya na me ya kamata yayi in yana so yawa Annabi salati ba sai ya aika da wani ba qala shaykhul islam to a kan wannan magana ta Annabi shaykhul islam bin Jami'a Allah ya ji kansa da rahama yake cewa yushiru bidalika ila annama yanali minkum min salatin wassalami yahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum wato hadisin ya nuna cewa abinda ake samu karkashi ko a sakamakon yiwa wa annabi salati to yana samuwa sawa'an kuna kusa da kabarina ne ko kuna nesa da kabarina wanda ke madina in yau annabi salati salatin zai isa wanda ke nan ma ke can kasar china ko najeriya in yi salatin zai isa wanda a madinan ma yana masallacin annabi ne ya salata za shi da wanda a madinan yana can wata anguwa ta. duk ɗaya ne abinda ake samun dai ana kusa ko ana nesa duk ana samun shi in dai an yi salatin ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to fala hadisa lakum ila ittikhadhi idan ko ila ittikhadhihi idan baya bukatan kenan yanzu sai kun dauke shi a matsayin idi ku ta zo a lokacin ana ta zuwa kafu ya in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda malam Allah ya ji kanshi da rahama ya fassara wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan malam yace qauluhu maganar malam da ya kawo da annabi yake cewa la taj'alu buyutakum qubura annabi yace kar ku sanya gidajen ku su zaman zamanto kaman kaburbura ya yace wannan magana ta kaddama kalamun shaykhul islam fi ma'ana hadha alhadith wato maganar shaykhul islam ibnu taimiyya ta gabata dangane da ma'anar wannan hadisi qablahu tun kafin a kawo hadisi qauluhu inda kuma annabi ke cewa an inda ce cewa an ali ibn husayn an samo daga ali dan husaini annahu ra'a rajulun yace ya ga wani mutum ya ji'u ila farfurjatan kanat inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallama fayadkhulu fiha fayad'u wani mutum na zuwa ta wata kafa inda kabarin annabi yake sai ya shige ta nan gurin ya rika addu'a yana roƙon Allah a wannan guri wa fanahahu sai aliyu dan husaini ya hana shi na ce muku aliyu dan husaini shine zainul abidin ko ina fata muna fahimta shine wanda yake wurin a gaban sa aka shi husaini baban sa shi ma bai da lafiya ne a lokacin shikenan saboda ka ya hana shi ya ce يتي ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي شن باقا سوء in faɗa muku wani hadisin da na ji a wurin babana wane ne baban shi husaini shi kuma an jaddi baban nawa husainin ya ruwaito hadisin ne daga wurin kakana waye kakan shi aliyu bin abi talib kuna fahimta yace ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma kakan nawa ya ruwaito daga ina daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala yake cewa annabi ya ce la tattakhidu qabri ida kar ku riƙi kabarina a matsayin idi abun biki ku ta maimaita zuwan shi duk lokaci lokaci ka dinga zuwa ziyartar kabarin annabi annabi ya ce kanka haka kar ku mai da shi idi idan an je kabarin annabi me yake salati yake daga gida ma kai salati sake ina fita muna fahimta sau da ka kuma da kamari na haka sannan ya ce wala wuce kun ubora kar ku riƙe gidajen ku su ma zama kaburbura dan mai ta ce gidaje kan zama kaburbura saboda a kabari ba a sallah ba a zikiri ba a karatu ba abin da ake kowa na shiga da aikin da ya aikata to wannan shirin da ake a cikin kabari ba komai sai dai kawai zama da abin da mutum ya aikata to a gidanka idan baka ibada a cikinsa baka karanta ƙur'ani baka zikiri baka kaza to ya zama kame da gidanka kamar kabari kamar na ciki duk matattu ne duk matattu ne ina fata ana fahimta sun zama wannan kira mala yace ce fa inna taslimaku sallamaku a gare ni la ya yana iso zuwa gare ni yana isowa haifu kuntun duk inda kuka kasance inda kuma mun salati kuma mun sallama to za ta ce ana fahimta rawahu fi zali muhtar malam yace hadal hadisi wannan hadisi wallazi qablahu da hadisin da yazo kafin shi wanda suke hari akan mai da kabarin annabi idi yace jayyidani hadisi ne masu kyau hasana al-isnadaini masu isnadai masu kyau hadisan isnadin su masu kyau ne kuma hadisi ne ingantu yace amma al-awwal hadisin farko wanda muka fara karantawa a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sallu alayya fa inna salatakum tablughu min haythu kuntum ba shi ne farko ba ce to wannan hadisi farawahu abu Dawud. imam abu Dawud ya waito hadisin wa ghairihi da wani su min hadisi abdullahi bin nafi as-sa'id hadisin abdullahi bin nafi as-sa'id ne qala yake cewa akhbarani ibnu abi dhi'b ibn abi ne ya faɗa mini an sa'id al-maqbari daga sa'id al-maqbari an abi hurairata daga abi huraira fa zakkarahu sai kawo hadisi an gane ko yace wa ruwatuhu thiqatun marwaita hadisin kuma gaba ɗaya amintattu ne mashahirun shahararru ne lakin abdullahi ibn nafi' sai abdullahi dan nafi' qala fihi abu hatim akwai wani daga cikin magabata abu hatim ya yi magana a kan abdullahi dan naka wanda yana ɗaya daga cikin marwaita hadisin ya ce laisa bil hafizi an fahimta kwallo ma irin abin ba wai suka ne mai ƙarfi ya ce shi ba ma'addaci ba ba alaramma ba ne aina alaramma ba na ƙorani ba alaramman hadisi ana fahimta in aka faɗa wa mutum aka ce shi ba hafizi ba ne ya ce bai wuce iyaka kawai ya zama a ce ba shi da hadisai da yawa da ya haddace su hadisai su ba su da yawa amma sai matsayin hafir yana da hadisai dubanni dubu goma zuwa sama ina fata muna fahimta dubu fa eh, duk ka haddace su a zuci da su da kuma to shi ba ba hafin ne bane ina fata ana fahimta wani ɗan kalma ce ta ɗan suka kaɗan a babin ilimin hadisi amma dai ba tafi a kai da'ifi bane shi yace tu'rafu wa tunkar yace ana iya gano inda kila ba daidai ya haddace abin ba ko kaza kuma aka yi inkarin abin da ya kawo wa qala mu'in ibnu mu'in yake cewa huwa thiqa akan wannan dai magana ba Abdullahi da ake kaga nan wani ya ce shi ba mahaddaci bane yanzu ibnu mu'in kuma yace wannan Abdullahi amintacce ne <laughs> ina fata ara ya ce wa ƙara abu zura abu zura wato abu zura kan razi Allah ya ji kansa da rana ya ce la ba aka bihi aka ce abdullahi ibn nafi ya ce a ba laifi akan wannan shi abin da ya faɗa jiya <laughs> ba laifi akan shi wannan ja amintacce ne wannan ba mahaddaci ne to ya zai wanda ya za ka ce akan shi eh ba sai ne wani zo neman auren ɗiyarka sai aka zo bincike ta je binciken halin shi sai aka ba da shaida akan eh, wani ya ce a mutumin kirki wani ya ce muna sallah tare da shi amma yawanci a sahun baya yake sallah amma dai ana sallah amma wani kuma zai ce maka irin gida ya ce yi samuli ne kawai kaga ai kowanne da irin abin da ya faɗa wancan shi da ya ce baya zuwa masallaci da wuri yawanci a sauran baya ke zalla ko kuma ya ce maka yawanci sai an tara ya ke zuwa suke shigowa masallaci kaga ya dan soke shi suka ce wani an fahimta ya kamata a ce musulmi kullum yana masallaci ne za a tara zalla amma wannan sai ce a mutumin kirki ne sha mutumin kirkin nan duk ya haɗo masa abubuwa ne da yawa ta ɓangarori da yawa na rayuwar wannan nan an fahimta <laughs> to irin wannan ne amma dai za ka ga jarubin yaban ya fi yawa haka ne to haka a akan wannan abdullahi dan nafi da an fahimta shekul islam ibn taymiya Allah ya ji da rahama sai ya ce mislu hada irin wannan mutum da aka yi wannan maganganu a kansa idan kana da hadisi ji shawahid idan hadisin da ya ruwaito yana da shaidu wato yana da wasu hadisai da suka karfafu wannan hadisin nasa kila wasu hadisan har ruwaito irin maganar da ya faɗa ko kwatan kwacinta ya ce to ulima annahu mahfuz ko ma annahu mahfuz to daga nan sai a gane kawai ana ramma ne shi ma yana da hadda tunda har ya kawo irin hadisin da ma gawa ne mai karfin hadda ya kawo irin shi gawa na ma ya kawo gawa na ma ya kawo gawa na ma ya kawo ina fata kuna fahimta ce wa hada hu shawahidun mutadda mu'addida ce irin wannan magana akwai shaidu da yawa masu yawa muta'addida suna da yawa dalilai akan wannan wa qala al-hafiz wa kenan idan da in ba a kawo ba a lokacin sai sai a dan sai tsaya su haka an fahimta ba wai wani aiki da hadisin bane amma ba za a ce mai hafizin ba amma inda shawahid shi ke wanda yake cewa wa qala al-hafiz muhammad ibn abd al-hadi al-hafiz muhammad ibn abd al-hadi yace huwa hadithun jayyid al-isnad wannan hadisi da aka ruwaito da ana magana akan hadisin farko ne ba ce hadisi ne wanda yake da isnadi mai kyau walahu shawahid kuma yana ma da shaidu hadisi wanda suka ba da shaida wasu riwayoyi kenan wanda suka mai suka karfafi wannan riwayar wannan hadisin yace yartaki biha ila darajati sihha wanda wannan riwayoyin suna daga darajar wannan hadisin daga hasan ya koma sahihi a san sahihi kuma babbar daraja ce ina fata muna fahimta Ina da daraja shi ya samu promotion daga matsayinsa na ƙasa maybe daga first class ya koma first class ma shi ne magana ya ce wa ammal hadithu tsani amma shi ko hadithi na biyu wannan ne hadithi na biyu shi ne wanda mun karanta a ɗanzan nan ne la taj'alu buyutakum kun? ko qubur a la tattakhidu ƙabri idan wala eh, buyuta kun ƙuburan? fa inna taslimakum la yablughani haythu kuntu? an fahimta wannan hadisi yace shi wannan hadisi na biyu farawahu abu ya'la imamu abu ya'la ya ruwaito wajen kuma ya ruwaito shi abu dawud ko kunna ai wannan abu ya'la ya ruwaito hadisin wal qadi isma'il wal hafiz ad-diya wato al hafiz diya al-maqdisi da sun kawo محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة وتدسن كاشا اتشن زابطن حديثي كما يشير يا المقدسي له عم فهمت يا كاوشي قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يتدرس دراها وعيك يتشوى فانظر هذه السنة يتشي كذوبا كقوانا السنة كيف مخرجها من أهل المدينة yaya fito da ita ko ruwaito ta daga wurin mutanen madina yake wa ahalil baiti allazina lahum min rasulillahi qurbun nasabi wa qurbid dari da kuma iyalai ahalil baiti waɗanda suke da kusancin gida da annabi da kuma su ɗin cikin familin annabin li'annahum ila zalika ahwaj min ghairihim domin su suka fi kowa buƙatar wannan magana da annabi ya faɗa sama da wasu ina fata an fahimci wannan ka gani ba na yana so ne duba gani shin ahalul baiti suna yawan zuwan kabarin annabi suna daukan shi a matsayin idi suna bukukuwa suna ma annabi salati daga gida ne ko sai sun zo kabarin shi ko ya suke yi ko kaza ko kaza ana fahimta shi na abinda malam yake nufi ce fa kanu lahu am abdatu domin su ahalul baiti ai sun fi wato kiyaye irin waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gaya suka yi aiki da abu malam ya ce wa ƙara sa'id ibn mansur sa'id ibn mansur Allah ya ji kansa da rahama yana cewa fi sunanihi a cikin sunan ɗinsa yace haddathana abdul aziz ibn muhammad yace akhbarani suhayl ibn abi suhayl qala yace ra'ani al-hasan ibn al-hasan ibn abi talib yace al Alhassan, ɗan al ɗan dan ali abi Allah ya ƙara musu yadda ya ganne inda al daidai kabarin annabi yace fa nadani sai ya kira ni wa huwa fi baiti a daidai lokacin yana ɗakin na na Fadima ko yana gidan na na Fadima. radiyallahu anha gidan a kafta kenan ko ko ba ka ba domin jikin na na faɗi ma ya ce da ya kira ni ya ta'asha yana cin abincin dare a gida gidan kasta. yana ɗan raya kundu ba haka matasa suke cewa ba <laughs> mutum na ci abinci ce ya raya kundu ko eh to yana raya kundu a gidan kakarsa wato na na ma Allah ya ƙara mata yadda ya kira ni faqala sai ce halumma ila al-isha taho ka ci abinci dare halumma ilal al-asha ainun da fata ilal al-asha in ka ce isha shi ne sallah kai shayi amma asha da fata akan al-ain yana nufin abincin dare kanta dina kenan fa qultu sai na ce la uridu ba na bukata irin na koshi nan fakalar sai ce ma ni ra'aitu ka inda kabar ya ce ya aka yi da ganka a wurin kabarin nan ya kake yi a wurin ya na ganka a wurin kabarin fakultu sai na ce sallamtu ala nabi sallam na yi wa annabi sallama fakala ina da kalkal masjid da fasallim in ka shiga masallacin kawai kai sallama sun makala sannan sai ce mana in ka shiga kai sallama ba sai ka je can kabarin ba shi na abin da yake so nuna ba an fahimta ya ce faƙara sai ce inna rasu salama ƙara domin annabi ya ce za ta cike zu ƙabari idan ta kurce ƙabari na matsayin iri kullum ku ta zuwa duk sati sai ka je duk juma'a wani na da ɗabi'ar misali a madina shi gidan juma'a aka idan da sallar juma'a to sai ya zo ƙabarin annabi ya mai sallama wannan bid'a ne shine abin da annabi ya hana kana mai hana da fata muna fahimta yace annabi ya hana wala tattakhidu buyutakum maqabir kar ku riki dakunan kuma su zama to kaburbura kar ku ba fa sallah ba fa zikiri a ciki ba fa nafilfili ba fa abubuwa na ibada wa sallu alayya ku dinga yin salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum domin salatin da kuke mini yana isa zuwa gare ni ko a ina kuce yana annabi ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah yi ne wa yahudawa da nasara istaghlu qubur anbiya'ihim masajid domin su ne suka riki kaburbura na annabawansu a matsayin masallatayya kaga annabi yana gudun kar abai irin yadda aka yi wa sauran annabawa na yahudawa ko na kiristoci ma antum wa man bil andalus illa sawa yace ba ku da bambanci da waɗanda suke andalus in kuka yi haka jin in kuna zuwa kabari na kullum to ba ku da bambanci da su andalus kiristoci ne a lokacin ina fata muna fahimta yace ba ku da bambanci wa qala sa'id aidan haka nan ya sake cewa sa'id ibn mansur da yake magana har yanzu yace haddathana hibban ibn ali haddathana muhammad ibn ajlan an abi sa'id mawla al-mihri qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri ida annabi ce kakun ta kabari na matsayin idi wala buyutakum qubura kar ku riki kaburburan ku a matsayin dakunan ku a matsayin kaburbura wa sallu alayya ku dinga mun salati inna salatakum tablughuni domin salatin ku yana isa zuwa gare ni kaga wannan akwai yin je kai wancan da ya wuce shi ce tablughuni haiku kuntum go kana isa gare ni wannan kuma ta ce kawai salatin kuna zuwa gare ni nan ma kala shekul islam ibnu taymiya shekul islamu bulkemi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ya ce fa hazanil mursalani min hazainil wajahaini al-mukhtalifaini badalani ala thubutil hadith ko yadullani ala thubutil hadith ina fata muna fahimta kallon wannan magana da yake cewa ya ce waɗannan marwaita guda biyu an wato hadisai ne mursalai ina fata muna fahimta wanda aka kalle su a su kadai ɗinsu suna da wata alama ta matsala matsala in su kadai suka zo amma da shi suna da shawahid da ce min ha zainil haini. ta fuskokin nan guda biyu duka hadisan wanda ya waito na farko ba su ne na suka ruwaito na mai ba na biyun ba ya ce muktalitai ne duka daban-daban mabambanta da kika kalla hadisan da sakon da hadisan suke tafiye da shi abu iri daya da hukunci daya duk da akwai tsarin wasu ɗan kalmomi ya ce to ya lami ala subutul hadis wannan ya isa yana nuna maka cewa hadisan nan tabbatattun hadisi ba hada baki suke ba ba su hada ma balle ce kai mu hada baki mu ruwaito hadisi kaza kaga ya nuna magana tsaye magana ce ta gaskiya in ji shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama yace lafiya ba musamman ma wa qad bihi man arsalahu yace wanda ya zamanto ya mai da hadisin mursali wato ya tuhumi ɗaya a cikin marwaita hadisin ta karancin hadda ya kafa hujja da hadisi shi kai kaga ya nuna kenan mai hadisi ne wanda shi baka da matsala ce wa zalika yaktani thubutuhu indahu wannan ya nuna hadisin ya tabbata a wurin shi kira inda bai tabbata ba zai kafa hujja da shi wannan amana ce kawai ana magana akan mutum kuma sai ka faɗa halinsa kamar yadda na bada misali akan neman aure da zuko inda kai za a zo a tambaya ce me zaka ce akan wani yana neman aure duk abin da ka sani ka faɗa gaskiya da Allah ta bangaren sallah me zaka ce akan shi ka faɗa komai kafke bayanin ta ta bangaren azumi dan a bangaren sallah aka tambaye ka aka ce yi bayanin sa akan bangaren sallah da azumi duka sai kai bayani ko ta komai me ka sani kawai akan wani sai ce kai bayani ta ko'ina azumi ne sallah ne mu'amala shi ne da jama'a a gida ko ina ka bada in yana da mata ma yana dukan ta kace yana dukan mata a dala ne ka sani akan wani dangane da ibada Ah masha Allah shi ne ladani ba an gomu kaza kaza kaza mutumin kirki ai da sallah mala sai ya kira sallah muke zuwa masallaci ba da sallah ko a ga da amma mai ya akan wane dangane da mu'amalar sa yare a gida ce tsab hmm. ai daga gidan mu muke jin kukan mata su kullum <laughs> kullum sai mata ta ta ga dama da abu kullum sai kaza kaza ai kullum da ai kukan su ma da hayane su ke tashin ma ai kaza kaza zakar ta gani wannan mun <laughs> ne da aka tambaye ka sai ka ba da bayani amma abin da ba a tambaye ka ba shi ke na shi Allah shirye ta mu saboda haka tun da ya kafa hujja da hadisin ya nuna cewa hadisi ne wanda ya inganta ina fata muna fahimta malam ya ce haza laulam yurwa min wujuhin wannan ma faɗin da ma a ce ba a ruwaito hadisin ta wasu ɓangarori ba ne ko a kalle shi a matsayinsa shi kare shi ne yake da wannan siffofin da aka ambata malam ya ce musnada wato ta wasu fuskoki ababen dogaro min gairi hazai ne ba ta wannan hanyar din ba to fa fa wa qad ƙaddama musnada to me za mu ce ma to balle ma ya riga ya gabata cewa akwai waɗansu hadisai da suke goya mai baya kaga ya ba mu da matsala a akan kauluhu maganar da ya faɗa kuwa ya ce ibn al-husayn ba ya ce ba wato Aliyu ɗan Hussein, ya ce ai ibn Aliyu ibn abi talib an gane ko wato yana nufin husaini dan aliyu dan abu talib al-ma'ruf wanda aka fi sani da zainul abidin kun ji na faɗa muku da wasu sunansa wanda aka fi sani da zainul abidin ma'abocin littafin zuhudu an gane ko kun tana da littafin na zuhudu yana da kyau sosai littafin zuhudu wanda yake sa mutum dai ka karanta shi kana gudun duniya ko ka karanta abiyat ne yayi a ciki yake ta maganganu yake cewa walau ishta alfan summa alfaini ba'da ha fala budda min yawmin tasir irin qabr in zaka shekara dubu ka sake yin wata shekara dubu biyu ba wannan dubu dubu nawa kenan dubu uku ce yace to wata wata rana dai sai ka shiga kawai da <laughs> ce ba irin wannan bai tukan za su kashe mutum zuciya ba su bari mutum ya hole bai jirani ba fahimta ai baka ji sunan littafin kitabun zuhuri <laughs> Dare sauran wato abiyat ɗinsa da yawa wanda yake suna da yawa almin dai kamar yadda na faɗa muku shine abinda malam ya rubuta cewa wannan aliyu dan husainin ana nufin zainul abidi an fahimta Ya yace afdalu tabi'ina wato mafiya daraja cikin tabi'ai min ahli baitihi daga cikin iyalan gidansa wa a'lamuhum da ya fi kowa ilimi kuma a wannan familin na aliyu dan abi an fahimta qala az-zuhri imam zuhri yake cewa ma ra'aytu qurashiyyan afdalu min imam zuhri yace ban taba ganin ba quraishi mai daraja mai falala sama da aliyu bin husayn ba sama da zainul abidin ba quraishi ne a wannan lokacin cikin tabi'ai din babu mai daraja sa kan fahimta eh aliyu dan dan husayn yace mata sanata 93 ala sahih ya rasu bayan shekara 93 a zance mafi inganci ga ya ƙara rayuwa bayan rasuwar baban shi ko sufai so da an kashe husaini shekara ta nawa shekara ta 51 bayan hijira ko to a gaban shi aka baban shi da shi a karbala ake shi bai da lafiya bayan wancin an kashe su wannan famin da suka jika kayan kuma yanzu ana maka maganar ya shekara ya rasu a shekara casa'in da uku an gane? ga an ta ƙara lokacin zuwa casa'in da uku shekara ma za ka ƙara a kan hamsin da ɗaya a kai casa'in da uku ya ƙara bayan rasuwan baban shi casa'in da uku 93 to kuma a sanda aka kashe baban nashi yadda tarihi bai nuna a lokacin ba a wannan kaga ya riga da hankalinsa da girmansa da komai misali ina fata muna fahimta sannan ya ce wa abubuwan husaini baban shi wannan aliyu ne husaini ya ce sibit da rasulillahi wato jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa raihanatu da sanyin idanun manzon Allah da aka ce raihana fure ne wanda sanyin idanu na mutum in kaga kana jin daɗi kana son abu to haka suke wa'annan jikoci da annabi ba har goya ce ke ba yana sallah ma zai sa su a sa suna wasa da shi ya ɗauko su a yi wasa da su an gane ko sahabbai ma suna wasa da su ina fata ana bayyana ali abubakar yakan ɗauki hasan ko ba ka bane dan hasan yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da uwar ne kama da da aliyu sai goya shi ya daga shi sai a ah, na sai ba yayi kama da kakan shi bai yi kama da baban shi ba sai ji mai waka ya bi shabihan bin nabi wa laysa shabihan bi ali bai yi kama da ali ba yayi kama da wale da ba da annabi kenan ya biyo kaka da biyo uwa masa wurin kamar yana musu wasa suna amma duk wannan wasu ne shi a cikin maka akwai gaba tsakanin su Allah shi da su malam yace hafiza anan nabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace hadisai da yawa daga wurin wa daga wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Husaini wastashhada yawmi ashura kun ji yayi shahada a ranar ashura da muku wannan bayanin kawai muku bane ce yayi daidai da ranar ashura din nan shi ta ga su yan shi'a suna fasa jikinsu ne suna yayya da jikinsu suna kuka su kuma nawasib murna suke an kashe Husaini saboda su suna jin haushin dama Aliyu da ƴaƴan Aliyu da jikokinsa saboda haka su murna suke su ne suke yin cika ciki ya biyo wa mutane yanzu ana ta murna a kai yin ce da jin daɗi a siyo kaji ana ci bisa jahilci kuskure ne a yanzu dan ma masu yi ba ya rera rabu gaskiya na sani tabbas amma dai saboda karatu da wayar da kai da ake wa mutane ya dan rabu ka gani abin da aka ce musulmi yayi kawai shine azumi ranar goma ga watan nan sunna annabi ya karanta ne sai a kai lada ka saba da tsarin yahuda shi ne kai azumi ɗaya kafin wannan rana ba baka sami ba ka iya yi wancan na gaba in ba ka sami ba sai ashuran ya yi ana fahimta da an wurgar da shi wa jama'a ba cizo ba mai cizo ne wannan abun ni na gan shi batun ɗazu a nan gurin haba <laughs> wallahi ko to ai dole a ji tsoro mara kai yanzu irin kwarin da za su ke zuwa baka san daga ina suke ba su Allah ya tsare mu ya kare mu Allah malam duk wannan ƙwarin a tsoron su ba ka san daga ina suke tawa in ka tije ka ba ka san me za su haka ba a malam dole a kiyaye ya kamata ma a filitin ɗin yariyan nan gaba ɗaya idan aka yi filitin ɗin ba za su zo ba in aka yi ba za su zo ina biya ma in dai ya ji sosai eh man dama mana gewayen masallacin duka da cikin masallaci har nan wuraren irin wuraren a samu a yi shi bayan isha'i a kulle cikin masallaci kafin asuba da ya waye da sabon kuma ana iya yi duka wurin ciyayin nan ko ina da ina an fahimta wannan masallacin bari zai yi shiru kawai yana son kulawa sosai gaskiya wuri ne mai kyau da daɗin yanayi a sa masa fence irin ƙananan na a sa wasu yan duwatsu duwatsun a kan makalla za ga nan ne wurin zama ana ɗan shan shayi da yamma ba za a rika makara sallah ba <laughs> Allah shi ne da ku to shi kenan ba ya yi shahada kamar yadda na faɗa a ranar mai ranar ashura haka ma da ce ya ce sanata ihida wa sittin, shekara ta wato 61 61 ne ɗazu na ce 51 kuskure ne dama annabi ne ya rasu shekara goma bayan hijira ko kuma ah, haka ne 61 domin ai mun samu maganar a hikmatun min tare. wanda hikma kuma yana ba da tarihin shekaru 50 ne tur bayan rasuwarwa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake zuwa kisan Hussein ina fata muna fahimta to wannan gyara sai mu gyara shi ba 51 ba 61 a shekarun sa da ko da ya karu kan rayuwar da yayi bayan rasuwar baban shi sai ah, shekarunsa na haihuwa a lokacin walahu 50 sana yana da shekaru wato 50 da shida an fahimta shi ba kun fa ake magana shi alin hussainin hussainin ɗan shekara 50 da shida an gane ku 50 da shida a lokacin da aka shi to ɗansa kuma kana ga a lokacin zai shekara na kasan su kuma akwai yin aure da wuri ba mu bane irin da za ga in muna da yaya sai sun balage sun zama gauri kiki mutu ba za a mai aure ba haka dai abin da na shi shi zai iya kaiwa sosai ma ko ya wuce din zai yi ito eh, to ai suna shan nono kai kuma ko kuka ke sha suna cin dabino suna shan labar eh gaskiya ne Allah ya yayi mana Allah ya kawo mana dauki yace qawlu maganar annabi alaihi salam kuma da ya fada inda yake cewa annahu ra'a rajulan yaji'u furjatan yace ganin wani mutum da yana zuwa furja wato wannan ya kafar ta kabarin annabi an fahimta ya ce ana cewa furja ne don milfa ya ka ce furja ba za ka ce farja ba wasu kunin ra ba za ka ce furaja ba a ah, sai ka ce fur fur ba'un damma fu ra'un sukun fur an fahimta da ke furta furjatar ya ce wahiyar kowatu filjidari wata ya kofa ce a jikin katanga wal kokatu ko kuka duk dai ma'ana ɗaya ne wala hawi hima da makamantansu ma'ana ga gini na an sa yi yadda ka san alkuci haka sai a yi wani dan hundu haka da kofa ana kulle shi ana bude shi ta nan gure yake shiga asalin shi ba wai kofa ba ce musamman ba ana fahimta ai wata hanya ce wadda mutum zai iya bi ya wuce irin wanda sahabbai suka rika yi a jikin gidajensu don su shigo masallacin annabi kai tsaye da gida yake kusan gidajensu na kusa kusa abubakar ma sai yayi wannan annabi zai ce kowa a toshe kofar shi kowa kada wanda a bar kofar abubakar shi kare cikin ya ne aka bako mashi zai shigo cikin masallaci daga gida kafin za a ce wai ga gidanka nan kuma nan ne kofar masallaci sai ka fito shi ka je ka zagayo ka zagayo za ka shigo nan da kusa ka kula kofa kawai ta yadda daga gida kawai da arika suna da access to masallaci nan yanci da a toshe su a bar na abubakar shi kare ana fahimta wannan kenan malam yace qauluhu maganarsa inda yake cewa fayadkhulu fiha fayad'u yana shiga ciki yayi addu'a fanahahu sai ya hana shi yace hada yadullu ala anna an inda qasd al-quburi wal mashahidi li ajli ad-du'a was salati wannan ya nuna hanin da ake yi idan ka aje kabarin Annabi sallama shine musamman dan aje wai ayi addu'a an gane wannan ko shine aka hana ko ka je dan kai sallah ba ma kabarin annabi ba ko kabarin waye duka wannan shi dalilin da yasa ake hana zuwa makabarta da wannan siga kar ka je da sunan za ka yi sallah a kabari za a ganin shiya suna yi kar ka je da sunan ba za ka yi addu'a a gida Allah ya bi kan mamacin ka ba sai ka je kabarin an hana irin wannan zuwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yana da magana a nan gurin a kansa za mu tashi daidai nan za mu dakata kuma tashi a daidai inda yace qala Sheikh Islam rahimahullahu ta'ala wanda shine sakara na karshe a cikin shafin an fahimta idan ka juye baya za ka ga magana tana da tsawo ba wanda za a fara ta a yanke ba ne saboda kuma lokaci ya riga ya yi dama so anan za mu tsaya Allah kai mu da sun gaba sai mu dora daga inda muka tsaya muna fata abinda muka karanta daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah mu dauki sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah